a sanarwar da suka fitar jim kaɗan bayan bayyanar labarin shawarwarin da taron shugabannin ƙasashen yammacin afirka na ranar goma ga watan disamban 2023 ƙungiyoyin ƙawancen front patriotic na fpsn sun fara da nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira take-taken ƙungiyar sai yawo bana ibrahim shine kakakin wannan gamayya lokacin da shugabannin sun ka ɗauki niyyar cewa za su shiga kowa domin a samu ci gaba ne na biyu mun ka ce a cikin yarjejeniya da ta kafa kungiyar eh, ecowas babu nan da an ka ba ecowas dama ta ɗauki irin wannan matakai da ta ɗauka wanda sun ka gallaza musu kuma sun ka hana ruwa gudu a cikin harkokin tattalin arziki To sai dai ɗan majalisar rokokin ƙasa Abdulmuni Gusman na ganin alamun samun ci gaba a yunkurin warware wannan rikici. Inda muka hito ba tattaunawa babu shawara babu komi ba tuntuɓe juna yanzu an kai ga wannan matakin abu ne wato wanda ya kamata mu yi murna da shi an fara ganin wato bakin zare. Tsayin gwamin jakin da ECOWAS ta yi dangane da dambarwar siyasar Nishar abu ne da ke bukatar mahukunta su mai da martani kansa. a cewar Front Patriotic. Babu hujja mu ci gaba da zama a cikin ECOWAS ya kamata shugabanninmu su rubuta takarda zuwa ga ECOWAS na ce musu 'yan Nijar mun ɗauki niyyar cewa za mu janye kanmu daga eh, wagga kungiya. Kuma wannan a ganin mu shi ya dace tunda baka zama cikin kungiya nan da baka da daraja abinda mutane suke so shine su murkushe ka A nan ɗan majalisar ya gargaɗi hukumomin mulkin soja su yi bursu da irin waɗannan shawarwari. Sai dai yawo cuɗayya ce ta mutane ta al'ummai ba ta gwamnati ba ne. Da wanga gwamnatin da waɗancan gwamnatin duk wuce za su amma wannan wannan cuɗayya tana nan ba wanda ya canza ta. Duk wanda kenan suna wasu 'yan maganganu na kiraye-kiraye a yana a can wannan duka siyasa ce ta banza sa suna an kai sun su fahimta ma abin da annan ba. Su sozawan alhamdulillah sun san abin da suke. Sauraron koke-koken al'umma ko biya musu dukkan wata buƙatar da suka zo da ita abubuwa ne da suka wajaba a wuyan magabata. To amma kuma wajibi ne a gudanar da lamura da tsinkaye, in ji masani kan harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi. Mai yawanci makwabtan namu na ECOWAS suna da teku. To, kaga wancan ƙasashe uku na Sahel ɗin da kake gani ba su da teku. Ita ba shi bane alheri. Su masu iko a ƙasar Nijar kasu su ɗauki wata niyya domin shi mulki wanda yake saman iko ɗin shi yake gane ƙullin da ke cikin iko. Idan 'yan ƙasa su fito suna zanga-zanga ya gwamnati yana iya sauraron su amma dai a ƙarshe shi ne yake da 'yanci ya ɗauki niyyar da ta kamata.